Sanne kwaila tura baki ta yi, ta amsa mishi. Yana sane ya faɗi hakan don ya ƙara bata haushi. Har ya sauya kayan shi ya duba kayanta da yake ajiye a wurin ya fita, sannan ya saka aka tura mata inayo. Ai kuwa inayo na shiga ta rushe da wani irin kuka za ka rantse wani abin ya yi mata. Kafin ya fita, nan kuwa kalmar kwaila ce da yake kiranta da ita, shi ne yake yakushin zuciyarta. ki yi haƙuri da babu abin da ya faru da shi ciwar inayo saboda a tunaninta ai saboda abin da ya faru ne yasa take kuka ai kuwa tura baki ta yi ta fara jan hancinta inayo wai me yasa yake kira na kwaila dan Allah ki gaya mun kullum daga yace ce mun kwaila sai ya ce mun ya yarinya ko ya ce mun rago ai kuwa take inayo ta dago bakin zaren nan haka ta toshe kanta tana murmushi idan ya kuma ce miki kwaila to da gaske ke ƙwailar ce kar ki kuma mishi kuka idan ya bakwance ki kin ji ko to na ji. amma ina yau dole ne sai an yi wani abu wallahi ni bayana ne ma yake min ciwo ta faɗa tana juya mata baya fita ina yau ta yi ta sa aka nimo a gargabi a take aka tafasa mata shi sannan aka shiga da shi ta saka ta dole ta sha dan ta shiga gagashinta tana gaya mata wasu manya-manyan sirrika muwar mace tun da ya ce mata kwaila ta yarda a tafi a haka sai ta mishi irin aikin kwailaye. Ai kuwa hakan ce ta faru bayan Nayo ta fita ta yi sallah ta ci abinci kaɗan sannan ta kwanta bacci ya kwashe ta. A waje kuwa kwashe gawarwakin mutane aka yi aka binne su sannan aka shiga gyara keken dokin su. Allah ya baka nasara dole sai mun kwana asubar fara sannan mu ɗauki hanya. mikewa yana kallon su sannan ya ce ku yi duk abin da ya dace sannan ya juya zuwa tantinsu. Yana shiga ya same ta kwance tana bacci, shafa wuyarta ya yi zuwa fuskarta. Ai kuwa ta yi wani munafikin miƙa, duk rabin cinyoyinta suka bayyana. Kuna mata idanu yana kallon ikon Allah. Yarinyar nan ta ci uwar kwaila sai dai uwar kwailaye. Garin ya gyara mata kwanciya ta wani juya ta koma saman shi. Haɗe ya wuye cikin nutsuwa yana kallonta. A hankali ya sauke ta tare da kamo kafarta zai gyara mata zaman mayafin. Ta wani barbaje kamar wacce ake gaya mata. Wani irin ɗauke wuta ya yi, kunamar shi da zuciyar shi suna wani irin bugawa duk a lokaci guda. Gashi kamar dole an ce mishi ya gyara mata. Sai ƙoƙarin ganin ya gyara mata kwanciya yake yi, ai kuwa ya ɗan miƙe tare da mata rumfa zai ja mata bargo. Kawai ta kai kyakkyawar ƙafarta ta zungure shi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙura mata idanu yarinyar nan ta gama da shi, saura lokaci kaɗan a yi sallar magariba. za ta saka shi ya yi wanka da almurin fari. Kasa haƙuri ya ya shiga ta 'yar mutane tun yana ƙoƙari ya yi kaɗan bayan isha a sunkuya na gasken sai gashi ya zirme baki ɗaya ya shiga gurzarta kamar Allah ya aiko shi. Babu abin da ya ba shi mamaki yadda ta limshe idanunta tare da ƙanƙame shi babu kuka ko ture shi. haka ya ci gaba da haƙe ta iya ransa Allah ya gani bai taɓa marmarin mace tun samartaka shi ba wallahi idan ya haye saman aminatu gani yake kamar alfarma yake mata idan ya kyale ta amma tabbas bai da juri ya kyale ta domin wallahi ji yake kamar ya ɗauke ta ya ta yawo da ita ya san darajarta ainin kuma ya san mahimmancinta baya jin akwai abin da zai fita daraja a rayuwar shi don haka har aka yi sallan magariba da isha yana ɗaki yana bulale ƴan ƙwailar shi Yarinyar ba ta da wayo sam shi yasa ta haye keken beren da Innayo ta dora ta akai. Kallon fuskar ta yayi da take dab da fara kuka wiwi. Kai bakin shi ya saman nata domin yana son lallai ya rabu da ita amma 'yan kukan da take yi da ture-ture yau ba ta yi ba kuma shi ne mafi girma a rayuwar auren shi yana son ya ga tana kuka domin jin shi yake yi kuzarin shi na ƙara karuwa. kallon fuskar ta yayi kamar zai zubar da kwalla ya sake bakin ta ya ce mata Minani ba za ki min kuka ba ne? Ina son kukan ki sosai. A hankali ta buɗe idanunta, ta ƙura masa idanu kafin ta kuma lumshe idanun nata. Cikin wani irin yanayi yake tafiyar da ita, bai san lokacin da ya shiga sumbatar wuyanta ba. Yadda ya rikita mata lissafi, ya sa ta sake wani marayan kuka, don har lokacin ba za ta ce ga yadda take ji akan rayuwar aurenta ba. Sai da ya san duk yadda ya yi da ita, tana jin kamar kar ta rabu da rayuwar shi kuma shi ne namijin da ya koya mata abubuwa da yawa a rayuwarta don haka ta fara wani irin shashshekar kuka mai mugun tafiya da hankalin mai sauraranta cikin salon da bata san ya zame mata jiki ba sai gashi tana mishi kukan tare da wasu irin fuske-fuske shi kan shi bai san cewa ya kunce mata ba sai da ya ji muryar tana shirin tashi sama kawai ya toshe mata baki da nasa bayan wani lokaci ya koma gefe yana kallon ta yadda take sauke numfashi tausayi ta bashi wallahi bai san yadda aka yi ya haukace a kanta haka ba ko na ta zamzam yake janyo ta ya kaga rungume ta hawaye bai bar zuba daga idanunta ba ya sani soyayyar aminatu daga Allah ce bai san wace irin kaddara ce a tsakaninsu ba amma ya san galadima ba zai cutar da su ba kuma tun da ya gaya mashi komai a kanta yake kaf kaf da ita a yanzu yana jin matukar ya rasa aminatu a rayuwar shi tabbas zai kasance mutum mai matukar asara marar amfani ita ɗin rabin rayuwar shi ne juyawa ta yi tana kallon yadda kwalla yake zuba daga idanun shi baffan kuka kake yi ta faɗa cikin siririyar muryarta Janyo ta yi jikin shi yana shafa bayanta yana jin wani sabon ƙaunarta yana huda duk wani kusurwa na jikin shi. Sumbata goshinta yana faɗa ba kuka nake yi ba, ciwo na na fama. Kifa kanta ta yi a kirjin shi ta fara sauke ajiya zuciya samun kan shi yayi da kallanta musamman yadda goshinta yake fitar da zuba. Gabaki ɗaya zubar ta lullube mata fuska. Kin gaji ko? ya tambaye ta bayan ya miƙe daga kwanciyar. Ya ɗauki mayafi ya rufa mata. a hankali ya yi ta wasa da gashinta da sauri ya nufi ɗan makewayin da yake cikin tantin ya zuba ruwa ya yi wanka da alwala sannan ya fito ya taimaka mata ita ma ta yi wanka da alwala shi ya ja su sallah suna idarwa ya fita jim kaɗan sai ga innayo da kayan abinci har da 'ya'yan itace gaushi da 'ya'yan auduga a take ta saka ta yi tsuguno a kan gaushin da 'ya'yan audugan. Yana gyara mata sosai, don haka tana gamawa ta sa ta a gaba, sai da ta ci abinci sosai sannan ta bar tantan Shi ma ya shigo ya zauna ya fara cin abincin. Yana kallon yadda take ta zuba gyangyaɗi, don haka ya gyara mata kwanciya, ya shiga harkar gaban shi. A cikin yanayin da yake, kamar ya koma gida jikin shi na bashi wani abu na daban don haka ya tattaro duk wani abin da ya iya domin kare lafiyarta sai da yi sannan ya ci gaba da wasa da gashin kanta kafin ya kwanta. A hankali take ganin kamar ana wani sha'ani ko biki ne, sai dai kuma bai yi kama da biki ba domin dai wata mata ta gani lulluɓa da mayafi a gefen baffan. Takawa ta yi za ta taɓa matar aka ture ta ta faɗi ƙasa. dagwa kai ta yi ta ga baffan kafin ta miƙe ya riƙo hannunta. Buɗe idanu ta yi, cikin murmushi zuciyarta yana bugawa. Ganin shi a tare da ita ya sa ta ji wani irin nutsuwa da barci mai daɗi ya ɗauke ta. Washe gari da wuri suka isa Gombe kuma alhamdulillah sun samu karɓa na musamman daga masarautar Gombe. Domin a sashen Fulani Shatu aka sauke ta. Ana ta haɗa musu abinci kamar me. Kira Innayo ya sa aka yi cikin girmamawa ta zube a gaban shi. Innayo ki bata wannan ta tabbatar ta ci a cikin abinci. To Allah ya baka nasara. ta amshi kullum ta tafi da shi ta bawa fulani aminatu ta gaya mata yadda za ta yi amfani da shi bata samu ganawa da mahaifinta ba sai a washe garin ranar tare da bafam suka zauna a babban zauren mahaifinta alhamdulillah masha Allah kin min abin da kowa ya kasa mani kin zauna da mijinki lafiya haka ba karamin daɗi ya yi mun ba ki yi hakuri da halin da zaki shiga na rayuwa wata rana sai labari kin ji ko gyaɗa kai ta yi haka suka yi yi mata nasihu masu ratsa jiki har bayan wani lokaci sannan ta dawo sashen fulani shatu A wannan kwanakin da kanshi Sarki Bello ya yi tabin wasu sha'ani na masarautar kafin ya gano asalin abin da ya sa ake bibiyar matar shi. Da kanshi ya samu sarkin shi ya gaya mishi abin da yake hangowa ya kuma ce mashi idan kilishi bata fita sabgar Aminatu ba babu makawa zan dawo mata da kaidinta kar ta kuma wannan yunkurin. Insha Allah babu abin da zai faru cewa mai martaba. A bangaren kilishi kuwa ta yi ta yi aikin ta yi nasara amma babu abin da ya faru don haka ta saka a ranta sai ta yi amfani da karfinta. Da yake ba ta da imani tana cikin wannan yanayin yadda da za a yi biki a wannan shekarar ta faɗo daga sama ta mutu abin da ta shirya wa Aminata kenan kuma dama sarki Bello ya faɗa ta kiyaye shi idan ba haka ba kuwa abin da take yi zai dawo kanta mahaifin Aminatu bai gaya mata ba sai gashi ana cikin ƙoƙarin sururuwar yatta ma aka same ta ta miƙe kafin ka ce mai sai gawa. Wannan tashin hankalin ba ƙaramin haukata ta yi ba, domin ba ta taɓa tsammanin haka ba duk a lokaci guda. Sai da aka yi addu'ar bakwai, sannan Sarki Bello ya ɗauki matar shi suka bar masarautar za su koma gida. Mayakan Sahel, shugaban na saura wata biyu mai isa masarautar. Tabbas Lati nasara ba ta gare mu don haka za mu tura buɗaɗɗiyar wasiƙa ga sarkin su idan ya amshi abin da muke buƙata to idan bai amsa ba za mu shiga cikin masarautarsu mu ɗauko ta ta ƙarfin tsiya ya shugabana kana ganin hakan babu wata matsala babu don haka a ci gaba da tafiya kawai Haka suka yi ta ratsa tsakanin manyan duwatsu ta suka yi tafiya mai nisan gaske. Bayan sati biyu, bafan, amma mun kusan isa gida ko? Ta tambaye shi, insha Allah nan da mako guda za mu isa lafiya. Ya bata amsa. Haka tafiyar ta kasance wannan karen ya da zango kawai ake a huta ƙashin gari ya wuce. Amma bai hana mutumin nan turmushi 'yar kwailar shi ba. Har addu'a ta yi, Allah ya kawo mata baƙonta ta huta da jarabar shi. bakon shi ma kamar ya san nufinta ya ki zuwa. Bayan wasu kwanaki suka isa gida lafiya tun daga bakin masarautar ya fahimci Galadima ya kintsa kowanne ɗan banza, a ran shi ya ji haka ma ya yi mishi. Bai saurari kowa ba sai da ya huta gajiya na tsawon kwanaki biyar sannan ya koma bakin aiki. Aka ci gaba da mulki inda shi ma ya yi ƙoƙarin kamanta halin Galadima, kuma alhamdulillah sun tattauna sosai akan abin da ya shafe su har akan Fulani Aminatu. kuma ta ba shi ƙwarin gwiwa sosai a kanta shi yasa yake mugun ƙaunar galadima domin ya mishi abin da ba kowa ne zai masa ba kuma yana cikin mutanen da yake girmamawa a rayuwarsa a duk lokacin da kaddara ta kwankwaso maka kofa babu yadda za ka yi da ita dole ka buɗe mata ta shigo haka ce ta faru ga fulani aminatu domin ana cikin wannan yanayin musamman ita da sarki bello aka fara tsoro da wani irin gulma akan rashin haihuwarta wannan shine matsalar da dukkaninsu su biyun suka fara fuskanta maganar rashin haihuwa har cikin fada kuma da ke an shirya komai a nutse sai gashi sarki bello ya fara fuskantar matsin lamba daga wambai sa'i da sauran manyan fadar musamman da suka kasance kusan iyayen shi ne da baffannin shi. A lokacin Galadima ya tafi lardi Sokoto mai martaba sai da ta kai ya kasa bacci balle ya samu nutsuwa da aminatu ita ma ta rasa guzarinta ga baki daya musamman da ta ga halin da yake ciki a wannan lokacin ina yau ta amsa uwa domin ta ki yarda ta bar fulani aminatu ita kadai a duk lokacin da ta zauna tana nazarin halin da take ciki zama take yi ta dauke mata tunani Ana cikin wannan lamari sai ga sako daga shugaban rundunar sahil ya turo da sakon lallai sarki Bello ya turo mishi da Fulani Aminatu zai kai ta ga sarkin su. Dama an gama fusata shi da maganar haihuwa yana jin haka ya ce ka je ka gaya mishi ko baiwan masarautar gobar ba za ta isa gare su ba balle matar da nake tsananin kauna idan bai tattara haukar shi sun bar min kasata ba idan na fito sai na sare kan shi na ajiye wa ungulu sun yi watanda da shi Da sauri dan aiken ya juya, amma ina ga da haihuwa ce ba ta yi me zai hana ka ba su. Na sirri ciro ma sai na yanke harshen ka idan ka kuma furta wani kalma ga mina ne, ya faɗa da ƙarfi sai da fadar ta amsa. Wannan yanayin ya tsoratar da su baki ɗaya, aka rasa mai magana, don haka suka tara a wuri guda cikin fushi ya koma cikin gidan yana shiga cikin gidan ta samu labari yana wurin shan iskar shi. A hankali ta nufi wurin da kayan marmari yana tsaye ta shiga da sallama. Bai amsa ba sai huci da yake ta faman yi. Wani irin iska ake lokaci guda ya haɗa da wani irin baƙin hadari da sauri ya juya zai sauka ya ci karo da ita. Ina ga kamar akwai abin da kake ɓoye min ko ta faɗa mishi haka. Kin ga ki tafi zan zo kawai. Murmushi mai ciwo ta yi tare da cewa yau kwana hudu kenan yana son ganin ka babu halin ganin ka. ka ce wa sarkin gida na koma za ka zo waya kan haihuwa ce kake min hakan ni fa ba dabba ba ce sannan ni ba yarinya ba ce kai ka girmar da tunanina haka ba zan hana ka yadda kake so ba amma idan ni ce bana haihuwa me zai hana ka ƙara wata matar ke ya daka mata tsawa wadda ya firgitar da ita murmushin takaici ta yi sannan ta ce mishi idan ba haihuwa kake so ba me yasa kake korata daga ganinka takaici ya sa shi raba gefenta wucewa Rige hannun shi ta yi yau ce rana ta farko da kai muna haka, amma na maka uzuri domin na san baka komai sai da dalili. Kar ka manta, ka koyar min da komai ne da kanka, ni ɗalibarka ce, sannan wannan shine yanayi na farko da na fara fuskanta a rayuwata a haka. Duk laifin da zan yi maka, kar ka juya mun baya domin shine abu mafi rauni da zai kashe ni. Wani irin juyawa ya shiga sumbatar bakinta, ya Allah, ya zai yi da ƙaunar yarinyar nan abin da ake shirin ya aikata shine katangar farko da za a yi mishi da ita wani irin ƙaunar ta yake ji mai tattare da damuwa aikuwa iskar da ke saukowa da ruwa mai ƙarfi yana zuba a kansu domin iskar ya yaya rumfar da yake wurin a hankali ya janye bakin shi daga nata sannan ya rungume ta ya ce ki yi haƙuri da duk abin da zan yi miki girgiza kai tai tana murmushi hawaye na zuba daga idanunta ba zan taɓa mantawa da haka ba rungume ta yi tana kuka shi yana yin na zuci lokacin da mai saƙo ya dawo da labarin abin da sarki bello ya ce ran shi ya ɓaci don haka ya tura saƙon masarautarsu ya ba su wa'adin kwanaki uku su tura fila na aminatu ko kuma ya shigo ya sare kan sarki bello ya tafi da shi kun ji wata magana cike da alfahari